La couleur des agneaux misali kaman an yi zancen zuciyan maruka ana dai nihin ne kaman waɗanda ba su da wani ƙarfi kaman su ma zuciyarsu in ta tashi kaman ƙagane abin yake misali zancen da wanga littafi yake yi zancen yarinya ce wadda a lokacin da ake aihuwanta ne ma'aihiyarta ta zamba kuma cikin wani ƙauye can a cikin wani gari nan afirka a wannan yarinya sai allah ya ba da ƙarhin hadda ta tashi cikin wannan gari wanda babu makaranta babu gidan likita babu hanya ƙauye ne na gaske amma har da haka nan ƙarshen ta kahin ta kai shekara talatin da biyar sai da ta yi jagorancin ƙasarsu ƙaƙa an kai ƙaƙa an kai nan shine na yi zance bisa cikin wanga littafi hmm. kuma wannan ƙaƙa an kai ya ɗauko tushe bisa kan rayuwar da muke ciki a nan Afirka a yau cikin ƙasashen Afirka matsalolin matasa na makaranta matsaloli na aiki matsaloli na disa ya mushi sun ta yi za su ta haya turai sun haɗa cikin ruwa sun halaka halaka ko cikin sahara ko an an maida su bayu cikin wata ƙasa matsalolin zaman lahiya tsakanin mutane matsalolin rikon makarantu yau a afirka cikin ƙasa da yawa sai mutum ya a ce masu jagorancin ƙasan da makarantu masu jagorancin ƙasan da sandika duk wa'annan matsaloli na zancen su cikin wannan littafin kuma cikin wa'anga matsaloli ne ta tashi ita wannan yarinya kuma ta miƙe har ta ja gwagwarmayar da ya kai ta jagorancin ƙasai ba ma ƙasar su ba har ƙasa turai sai da sun cikin jikinsu wannan tashin da ta yi shine zancen da ake yi cikin wannan littafi cikin littafin nan lokaci zuwa lokaci nake zancen kamar habaici habaici na nan namu na afirka ko kuma in ce na nan niger tunda mu a nan niger muna da arziki na gado na galgajiya babba wa'anga kaman habaiki da na yi misali da wasu kaman wasa gara muke yi tsakaninmu da makamanta haka nan ce cikin rayuwar duniya a yau mu ma wannan arzikin ya ya kamata a san da shi kuma tana yi wa abin da za ya da kuɗi abin da za ya da suna abin da za ya da iko ya taso ga wa'annan arziki wanda yau sai ni sai ga kaman ba a gaba su karhi kwarai yau in wakan gargajiya ne in na zamani ne in zancen habaici ne in zancen wasan danji ne duka sai ya zan a'a su abubuwa ne wanda dai ana yin su ne haka nan a'a su ma ana iya ai neman abin duniya da su